insha Allah wannan abu ina ga ya zo ƙarshe kenan da yardan Allah ga shi kin rami Allah ka mana ƙarshen wannan rayuwa da ke ciki sannu Allah ya baki lafiya ah sannin ku ka kare ɗoran ne cikin ne ya haƙuri ya haƙuri haba ba ku batta ta huta mana ya haƙuri ya haƙuri sauri bare da kama yanzu subhanallah wannan rai doron kullum shi ake ta fama da shi ko dai zaka samo mana paracetamol ne da panado a cika a bata dan tsaya aba aljanu ne fa da ita yaka ci aka bata paracetamol ko rai dore ba zai faɗo rai ba nan in dai zaka ci gaba da bata paracetamol ka san matsalar ta ta aljanu ce saboda haka ni yanzu akwai taimakon da zan iya muku akwai malam tasi'u na garin maradi mai rikiya dan nagada ne saboda gagada yayi duk matsalan mutum ta aljanu da an jorinsa sai ya cire shi kowane yin aljani ne akan ka sai ya cire mashi malam ta so ke na garin maradi shawarar da ba guda ɗaya ce daga nan mu dauke ta mu tafi garin maradi daga nan mu dauke ta mi garin maradi shawara da mu yake kenan saboda da an ji can dukkan matsalolin da kake faɗa saurayi in yau ta kore shi ko waɗannan matsalolin da kake ta gaya mun da an ji duk zaka ga ta samu lafiya insha Allah ka gafa wallahi na gani ya dauko kin ga dauko ta mu tafi da ko ta muje tashi wannan ba zai ne Allah bata lafiya aljanin shagen karfi ne da aljanin nan nata ka gani al'aidan mun je don malanta sai na ga da zaka ta samu lafiya insha Allah wallahi na ga ma Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu kallon mu a daidai wannan lokaci barkamu da warhaka. Farko suna na malam tasu mai maganin aljannu na maradi wanda aka sani da ɗan gado. Ni aikin aljannu gadon shi ne a wajen babana. Kamar yadda mutane suka sani su dai aljannu kala-kala ne. Akwai na gamo, akwai na ture kuma akwai na gado. Sannan akwai aljani namijin dare wanda yake hana daya mata almi. wani lokaci zai bata ta arma amma za ga yana ta haddasa sabani tsakaninta da mijinta har ya sa su rabu wani kuma zai rike mata mara ne hana ta aifuwa kwata-kwata sannan akwai aljani mai bata mutum dukkan lamuransa wani za gani dan kasuwa ne za ga kamar kasuwanci zai yi gaba sai ya baya kuma wani kuma dan makaranta ne ya gama karatu sai ga aiki ya ki samuwa dukkan wannan shirin aljannan ne to ga baki ɗaya ne Allah ya fara da izinin Allah duk inda kake a faɗin duniyar nan zan raba ka da shi ka samu waraka insha Allah sannan idan ana son ƙarin bayani za a iya kiran lambobi na kamar haka e kuma akwai aljani wanda yake zuba mutum cuta a jiki to ni yanda aiki na sha bamban a ce kana jin ciwo zan sa ka sa hannu ka riƙe daidai wurin da yake ma ciwo ko ta waya ko a fili nan take za ka ji wurin ya bar ciwo mutane sun sani haka ne lamarin yake da izinin Allah sannan akwai mutane wanda suke aiki da sunana in kana so ka gane ni ne wannan lambobin ne za ka raka ɗauka inan za ka tabbatar da ni ne ko ba ni ba ne ni ba yawo ina maraɗi kowane lokaci in ka ji an ce ina wani gari ba ni ba ne don mutane su ankara a maraɗi ina karce maraɗa kwalliya in ka zo hanya da ta miƙe ta yi yamma daidai karshen hanya za ka ga wata runwa ta kara ka tambaya da malam tasu dan gado za a gwada ma inda nake salamu alaikum a'a dan kasa. kada kake da kasan me kake yi anan me kake anan musa ne fari ne wallahi tallahi na sai wata bibo ce mai tuji na nemi dok na nemi mun network na rasa a'a banda abin ka Musa ya za a yi kai ma ka je ka nemi waya bibo mai tuji ya za a yi eh, waya bibo mai tuji ta rike ma jihar Kano ko local government ɗaya ba ta rike maka ba ai ba ba bibo ka nema mai tuji ba ni amfanin tuji amfani ake yanzu da D5 menene D5 din ne D5 da kake gani waya ce aka yi ta D5 sannan kuma ita network ɗinta shine wanda zai rike jihar Kano gabaki ɗaya ina so in fahimtar da kai cewa D5 ita waya ce mai alamar littafi to in bayana kan D5 din nan D5 D ta farko tana nufin dan karamin sauro. D ta biyu tana nufin dauda kawo tarara. D ta uku tana nufin dadi hikima. D ta hudu tana nufin dan hajiya. D ta biyar tana nufin dallatin nasarawa to Aminu Aminu Alan waka. Ah to alhamdulillah akwai haka ne Kano gaba ɗaya su zan yi. to in dai haka ne ko a Kano gaba ɗaya su zan yi in dai har kana so ka samu network a gidanka ka samu setting network a rayuwarka ka samu ci gaba a rayuwarka ka samu kwanciyar hankali a rayuwarka ka samu waɗannan mutanen akwai abubuwan da suka shirya domin faranta wa talakawa a jihar Kano gaba ki ɗaya alhamdulillah wato na fahimce ka mu al'ummar Kano mu fito kanmu da kwakwatar mu domin mu zaɓi jam'iyya mai alamar littafi wato wato ADP ka san Kano garin musulunci ne saboda haka babu wanda ya cancanta ya rike Kano a matsayin gwamna kamar malam sha'aban sharaɗa a jam'iyyar adp shi ne wanda ya kamata mu fito kwanmu da ƙwarƙwata mu mazaɓa a matsayin gwamnan jihar kano domin yana da abubuwa da zai domin ci gaban al'ummar jihar kano muna da amina alan waka a nasarar gwamnati a matsayin dan majalisar tarayya muna da dadi hikima Adamu Abdullahi Abali a matsayin dan majalisar tarayya na Kumbotso muna da Nazir dan Hajiya a matsayin dan majalisar tarayya sannan kuma bugu da ƙari muna da malam ban Sharaɗa a matsayin gwamnati tun ya rage wani al'ummar Kano ranar zaɓe mu fito mu dangwala musu jam'iyya mai alamar littafi ita ce zaɓen mu a jihar Kano Allah da wato wani abu da burge ni eh. kana jerin wannan bayanan yanzu gaba ɗaya hankali har ya kwanta to saboda na tabbatar insha Allah muka samu wannan don Allah da Kano ta jaru Kano ta dau sai alhamdulillah kai ne sai ta mara ita wato in na fahimce ka dai dukkan wani ɗan Kano mai san ci gaban Kano mai kuma san ci gaban al'ummar Kano a ya fito mu fito kwanmu da kwakwatar mu mu fito mu zaɓi jam'iyya jam'iyya mai alamar littafi wato ADP Kano ta malance in Allah da Kano ta malance sha Allah barka ba gamba hello kana ji eh a dauki naira dubu hamsin a jiya ɓoye min ita a america cikin tekun mali a sati kuɗin nan da wuri yawa na gode ai tun da aka suke na kowa sai ya ci ubansa za ka iya honorable wata iya wahala ce ban sha ba na sha bakan wahala kun fi kowa sani saboda haka sai an yi dana sanin zaɓa ta a local government ɗina wallahi sai an yi dana sanin zaɓa ta a local government ɗin nan sai na started da na talo talo local government ɗina a matsayina na kansilan wannan local government mu akwai wani abin da aka sa nuna mana za mu yi sata a wannan mulkin namu